الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه منا cikin muktasar khalil muna shahi na 131 kuma inda malam yace a gane kai wa dumma akhirul la'awwalin liktila da ahwalihi an gane shi ko wato an tara akiru wato ƙarshen abinda an ka biya li'awalin ga farko ga na farko saboda mi saboda rikicewa ahwalihi halaye ne lokutan da an ka biya sun rikita an raka gane wannan na an da farko wannan na ƙarshe an biya an koma biya an koma biya to in ta rikita to an tara na farko nan zuwa na ƙarshen sai a zata ga na ƙarshe amma malam ya ce ni amma musfanyat akasin fa'ida wanda mutum ya samu fa'ida amma ya mance da lokutan ta fa da shigo hannu nai ya mance da wagga ta farko da ta tsakiya ha wagga ta ƙarshe ɗai ya san lokacinta ita fa'ida saboda haka ashe tun da haka nan na, to ana tara duk abin da an kamance da lokacinta gaba ɗai da wadda an kasar lokacinta ita fa'ida amma ita kan wagga an tara na farko zuwa ga na ƙarshe in gaba shi sau mazo to an tara abinda an ka biya na ƙarshe ga misali ne wanda ya gabata mutulakan an ta ƙayyidi shin wanga na farko na shin na farko na hina nan wanga na biyu na shin na biyu ɗin ga ya kai nisabi ko bai kai ba yan an kaɗa da wancan shi na kai to wannan an tara su yi suwa so mu zo to kuma an tara fa'ida wadda ta gabata ta naƙisa lilmuta a ga wadda ta jinkirta minhu daga biyan bashi yan an ka samu fa'ida wadda fa'ida wadda ta jinkirta sannan an ka samu wanga shi kuma da an ka samu to shi kuma ana iya ɗaukar fa'ida ga haɗa ga bashi kamar misali ga nan na misali وإن قتلا مسة بعد هول ثم استفاد أشرة فأنفقها بعد هولها ثم قتلا أشرة زكى الأشرتين والأولى إن قتلا مسة idan shi wanda ke bin bashi an ka biya shi dinari biyar daga bashi ne bayan shekara daga ɗaya zakatai ana nan ana nan ga sunan ga wani sai samu fa'ida dinari goma sai shekara ta shekaru suna ga su ba hannu ne wa'an fataha bayan shekara ga sai ce goma ɗin ga ba biya ga hannu ne ba biya na nan ga hannu ne so zo shi ne ai bayan shekara sai ce ta sannan an ka biya dinari goma Zokaji. sai hi zakka asharataini waɗancan goma ɗin can na fa'ida ga da ya samu da goma ɗin ga da an ka biya shi na bashi nau kenan ishirin to ina biyar a'a kuna gane kuna fahimta magana ga mutum na an ka biya shi bashin dinari goma dinari biyar ga su ga hannu na cap yana nan su yana gargada na gargada ba a mutu ba a rai ba biyar ɗin ga ba a mutu ba a yi rai ba ana na ran nan sai wani ce wane ce am ya ce mi ka kai ta ce to ga mani zanne sai ce to ka ta yi ina da ɗakka sai ta sai ba dinari goma kyauta yanzu goma ɗin ga da aga hannu lai ga da ya ce nau kenan to ana na ana gargada ana na ana gargada sai da shekara ta shekaru biyar din gana ga hannu ne goma din gana ga hannu ne ba goma sun shekara ba to sai canye su bayan shekara ta wuce sai canye goma din ga amma biyan na nan muna tare da kuwa ana nan ba a daɗe ba sai an ka biya dinari goma cikin bashin da ka bi. an fahimci magana ga to goma ɗin ce da shekaru sa shekaru ya canye da goma ɗin gari an ka bashi na bashi to sai zaka dinari ishirin da sai ashar kai ashar kai ne muna tare da kuwa sai wani na iya cewa to ina biyar biyan na nan tsaya malam to mutai ka karatu wal'ula in kitala hamsatan ya ƙara gargaɗawa sai an ka koma ɗauko biyar cikin bashin da ya kabi sai an ka bashi muna tare da kuwa bashi ne ba ya shekar karucin ga wanda ya kabi ba to yanzu an ka bashi biyar in ya gama da biyar ɗin da aka hannu ya nawa nan goma kenan ko to ai ya amshi goma ko ba amshi goma ba to sai kuma zakal ashar ta yi zakal ashara don sun kammala lissafi da waɗancan goma an wani cikin rasuwar ciki to shi na duka ya dunkule maka can shi na ta halshe ka sai da ka sai da sai wani sai wani ma shehu halilu kenan mutai wa inna ma yuzakka ardullah zakata bi aini mulika bi shira'i kuma ya samu dan garma ya san sarifa da shurafu da ma abuta karatun mutu sannan ɗaya sun ka taɓa cin ɗan gyara ne sun ka ci bi shira'in yahi don iya ce mulika bi mu'awalatin to ai hul iya shigo siraɗin an ka biya mace ya shigo don haka mulika da shira'in siyahi eh? mala umar wato cikin littafan da Allah ya ƙaddari aka rubuta suka kai ga hannun jama'a babu littafin da adda sharhi da yawa irin qur'ani magana Allah da al bukhari sai ko mutasar shana uku to shurrahu dinnan da sun kabi sun kabi in wato matsalar littafi da mai sharhi ne kamar mahauci na da akuya in ka ga mahauci da akuya te da kwano ne ga kai ya riko ta ko mata igiya yana ja zai na mahauta in ka bashi awa hudu sun yi ko in ka bashi awa hudu ka koma gamuwa da shi a za a samu akuya kai daban fata daban ƙahu daban ƴan ciki daban kai har awa wani mai ɗaya su kai to haka nan mai sharhin littafi suke da littafi in dai littafi da zai sharhi ya isa shi to sai sun ka ce mulika bi mu'awazatin da dai mala yake ce mulika bi shara'i kuma ni na haka mutuwa da haka nan in kam to mu tafi ko ko ko ka ga zahiro da nan gani. Hmm? wanda an ka mallaka bi mu'awalatin da mu'awala hurhuri ai sadaƙin da aka bai na aure ba mu'awalatul budina ba bi malin eh to shi yasa sun kace su shura sun kace in mallai ce haka nan to hulɗu na shigowa mulika bi mu'awalatin a'a mulika bi shara'i don haka wa'inna ma yuzakal ardu eh, lalle yuzakal ardu lalle ana zaka urulla la zakata wanda babu zakati aini ga zati ne alhali da zatin wannan urula in an ce ita ta yanzu in mutum ya tara bawa ɗari in sun ka akwai zakata da su to in mutum ya tara dila ɗari ta ta abin ta tasura ta zaka to amma su ya ce mulka bi mu'awalatin la zakata fi ainihi wanda babu zakka da zati ne zatin bawa bai da zakka babu zaka ga doki babu zaka ga jaki ko akwai to amma inda kuɗi mutum ya ɗauka ya tai sawo su kuɗi ne yana na kasuwanci in shekara ta yi ba a sai shi su eh, eh, ana nan cikin kasuwa ba a sai shi su lokacin zaka yi ana musu kima ko ba a yi to mu bi shara'i an gane wannan ko to mu zo kuma an ka mallake ta bini ya ta tajarar da ne kasuwanci awa ma'ani ya ta gallatin ko ko ya mallake ta da niyyacin galla kan mutum sai so motoci sai su a kai amma in samu da ku zuwa a kai to ai kaga ta niyyati tajarin ma'an niyyati gallati wa'in na ma yuzakka to in lokaci yi nisa wa aka yi su ko mutum ya kwanci ina gidan wa to mu tafi auke niyatin ko kuma ma niyatin niyatin ajewa yi gata tana amma in samun mai sai da riba sai swaba shi in lokaci a sai a risa ta cikin kudin zaka in lokaci a risa ta kudin zaka amma in kayan ba ka da bukatar lalabowa sai rar ta kaki to wannan in an ka sai sai baɗi amma mallan yace alal muhtar wal murajjahi alal muhtari da mallan yace bisa ga abin da mallan Ahmed zaba wal murajjahi da abin da Yunus sai rinjayas to akan kiniya yake ba akan bin yace garin aw ba an yace gallatin ba wajen kiniya nan na an ka samu wadan kauluka muna muna tare to mutai duk masu sau yan masu canza suna kawo suna da ɗaya an ka sai su ba da riba hmm. su a zangar da kaji da su suka hada dan da ma ya sauna yana ɗan hawa dan wani ya au lisa wa akai eh sai ya faɗi ai shi yasa matsalolin suke da nauyi to mu zo lani ya ce a'a banda inda ya so babu wata liya ko ko so dan ne kiniya wannan ba a hidda zakka ko ko liya galla kawai auhuma iliyatun wa Galati ma'an shi na ya ce ya kama tushe ne ita ƙulula ba ko kuma ainihin ƙarhi ko da ko karanta gaban kai lissabi amma an ka sai da wannan ulur da da ainu ƙarfi to ya an sayar don yi a ci gaba koko wa in lissi lakin ko da ya sayar ba da niyyar ci gaba ba hmm. kamar misali wani na ya tuwo iska kayan ka sai ɗauka sai halakar da ya halakar sai an ka jawo shi sai an ka musu kuɗi sai biya ba halakar waye ba hmm. to in an ka amshi kuɗin nan ka gane ko to kima na karhi an ka shi su duk lokacin zakka ya su akai awo kamar bashi yake in rasa da bihil a tawaka. ko a su ƙasa ka ko gabaki na sawa da asawaka in ya dakon kasuwa da shi in ko ya zama ba kamar haka na abin yake ba ka gane ko ba da kun kasuwa da shi ba hmm. ya isa da duk abin da samu na riba shi kaci shi kashi amfi kuɗi ne hmm. to kaga wannan ya kowa mudiri kenan ko hmm. amma in ya dakon kasuwa ya koma abin nan kiniya to mu zo to sai zaka kudin nashi da bashi ne an naƙadar hala wanda yake kuɗi na ya basuwa ba rangama ba kuma wanda adali ne jiɗa to sannan za a zakate zuwa ko wanda ake tamba a samu wato ba duk bashi ake cewa sai amsa a zakka ba addainun naqad alhala almarjuwa kuna sana'a da mutum ta kuɗi ka ɗauki kila miliyan goma ka bashi ya shanta ki ya tafi adali ya jiɗe bai kawo ba ka tabbatar da kana amsa abin ka gare shi hukuma ba ta iya hana ka amsa shi ba hukuma na ba sannan ba ɗan uwan da baka iya ƙara na ba to in ka taya zaka kuɗin ka kalisa ta wannan bashi kai zakatin kanka ce ai bashi ne kai bashi aka binwa to mu zo in ya haɗa waɗanda sumofi kawo mahuko sai ya kimanta shi bashin ko ku urun da sai da bashin kanta an ka ce in ba abincin salami na ba wala wada a masalamin ba shi na ma kama ba yanzu ko da abincin salami na ina misali abin zai kawamawa kamar sil'o'i ne kayan sai suwa an ka ce in kasuwa tana ci gaba ko da kasuwa ta tasgaro ko da ta kare to sai a kimanta gwargwadon abin da ya kafi a hidda zakka yanzu ɗan kasuwa in ya sauka ya sa cikin shago lokacin zakata ya kai amma kila abin da ya kasuwa dubu goma yanzu dubu bakwai shi in lokacin zakata sai a kima bai komawa da ya so bai komawa da zai sai sowa sai a mai kima da yake la'in la in lam yurjau banda inda bai dan mahayi amshi bashin nan wannan sai jinkirta duk sanda ya sami sai zakka na ƙara qaradan ko ko ko ya zamo shi bashi na ramce na ko da ku an yi cewa za a ba su ga wanda an mai wadatuwa to in ya amshe shi zai zaka shekara ɗaya. to mu zo wato an ba mu don wana kuma da kawwa ma ramce in za a zakatin amma dai wannan mai rauni na a dai koma ga abin da an ka ba suwa eh? to bari da yan ga ai mun kawo ga darar eh, eh, malam mamur sani an kawo Allah ai dole an kawo ma'aza bari mu kai bari a ce ga ma'aza nan wa hal hawluhu lil asli aw waqti minhu wa min al-idarati tawilani to maziyatu zak mulgatu abin tambaya shin wai da mutum ya mallaki lissabi ya ɗaya mai zaka cikin watan al to bayan ya ɗaya mai zaka cikin watan al sannan ya shiga cikin idaranci cikin watan rajab ya sai kayan saisuwa to nan na shi malan ka magana shi a karatun wani rango na yi ya mallaki nisabi ya ɗebe mai zakka cikin watan almuharar na shi da hannu ne to sai ya taho kuma sai shiga idara da shi cikin watan rajab to anan shin lokacin da ya niyan shiga idara cikin watan rajab bai shiga ba sai rabi usani ya shiga idara to yanka to in za a zakka yau za a yi to shi na malaka magana wa hal hawluhu lil asli shi shekara ta ta tushe al-muharram koko watan rajab koko san da fara idara cikin rabi usani ta shi an ba ko da rabi ma wani sani mika magana da ana sun abin sani 你赶紧。